fitaccen jarumin nan Nuhu Abdullahi ya fito ya bayyana abin da yasa aka daina ganin sa a cikin fina-finan Hausa a yanzu. Fitaccen dan wasan Hausan nan wato Nuhu Abdullahi wanda yake fitowa a cikin fim tare da shirya na kansa an yi wata hira da jarumin inda yake faɗin dalilin rashin ganinsa cikin fina-finai a 'yan kwanakin nan da kuma rikice-rikice da ke faruwa a masana'antar Kannywood. Mujallar nan ta ƙarshen mako ta tambayi jarumin cewa mun jima ba ma ganin ka cikin sabbin fina-finai shin ka bar masana'antar ne? nuwa Abdullahi ya kada baki ya ce a'a ba haka ba ne. ina nan a masana'antar har ila yau dalilin ɗauke kafata kuwa ya kasance ne saboda siyasa da na shiga domin goyon bayan wasu 'yan takarar da muke da yakinin cewa za su kawo mana ci gaba. Ni ne jagoran kamfen ɗin Buhari Osun Bajo a 2019 a masana'antar Kannywood a cikin tawaga ta kuwa duk 'yan wasan Hausa ne maza da mata kun ji abin da ya ɗauki lokaci na kenan 'yan kwanakin nan. mujallar ta ƙara tambayar sa cewa ya kake kallon al'amarin rashin fahimta tsakanin 'yan wasa da kuma hukumar tantance fina-finai ta kano nuwa abdullahi ya kada baki ya ce abin da ke faruwa ba na jin daɗin sa gaskiya a dalilin abin da ke faruwan 'yan kasuwa da dama sun fita daga masana'antar zuwa wani abu na daban ba ma buƙatar sai mun faɗawa wani cewa masana'antar kannywood na da kushe a halin yanzu saboda irin wannan rashin jituwa mujallar ta tambayi shi cewa baka tunanin buga fina-finai na jabu ne ya kashe masana'antar ba hukumar tace fina-finai ba sai nuhu abdullahi ya bayyana cewa yawwa yanzu da kuka kawo maganar buga fina-finai cikin faifai na jabu kun faɗi haƙiƙanin inda matsalar take amma ina so kusan abu ɗaya dakile sayar da jabun faifan fina-finai aikin hukumar tacewa ne amma ba ta yin aikinta yadda ya dace wani hannun kuturu ba wuya ba ne a wajen mata wace gori hannun kuturu ba wuya ba ne a wajen mata Allah